yau muna laraba sha biyu ga watan goma sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da ashirin da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan cikin wannan littafi mai albarka na arra'iqul maktub na fadilatu sheikh safiyar rahman al-mubarak fori rahimahullahu ta'ala muna cikin bayani kan ijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma muna almar alatul ula dina'u mujtama'in jadid mana muna mar'ala ta farko shine gina sabuwar zamantakewa tsakanin al'umma ta madina muna cikin gabar da malam yake magana akan bina'ul masjidin nabawi gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun tsaya ne a fakarar da malam ke cewa wa kana ma'a hada kullihi daran yasunu fiha adad kabirun min fuqara'il muhajirin ana shi masallaci na manzala sallallahu bayan gina shi bayan kasantuwarsa masallaci ya zamo kuma masauki ne ga adadi masu yawa cikin talakawan muhajirun allaji'ina alladina lam yakun lahum hunaka da wadanda suka zo madina domin su samu mafaka waɗanda ko ba su da gidan da za su nuna wala mala ko ba su da dukiyar da za su sayi gida ko su kama gida wala ahla haka nan ba su da iyalai madina wala balo ba su kuma da kenan masallacin a lokaci guda wurin ibada ne sa'an nan jami'a ce ma'ana makaranta ce sannan guri ne na tsara al'amura na al'umma guri ne na haɗa kan al'umma sannan a lokaci guda kuma masauki ne na waɗanda ba su da gurin da za su kwanci nan muka kwana yau za mu ɗora a fankara ta ƙarshe cikin wannan dare mana yake wafi a wa'ilin hijira a farko-farkon wannan hijira ta manzan Allah suna da ne shuri al'adami aka shara'anta kiran sallah wanda kiran sallah ma'ana'u al'ilamu bai dukuli wakti sala kamar shi ne wurin nuna cewa lokacin sallah ya shiga kenan shi kiran sallah ana shelanta ma al'umma cewa lokacin sallah yayi to a farko farkon hijiran nan aka shar'anta bayan gina masallaci aka shar'anta kira sallah malai yake tilkan nazma al'uluwiyya allati tadwi fil afaq yace wannan sautin ko wannan muryar wanda ake rerawa kaji tana tashi a dukkanin ɓangarori na wato sassa na wannan gari na madina wata huzu arja alwudu kuma tana girgiza dukkanin ɓangarori na wannan gari tukulinu kulla yau khamsa marrat kuma a kullum sai an shela da kiran sallar nan su biyar kuma na kiran sallan an shela ana shelanta wa mutane cewa lokacin sallah to kullum sai an shelanta wannan kiran sallah sau biyar ana tabbatar da cewa bi an la ilaha illallah cewa ba babu abun bautatawa bisa cancanta sai Allah shi wa anna Muhammadan rasulullah kuma ana tabbatar da cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah wannan shine abin da kiran sallah ke nuna watun fi kulla kibriya in kuma kiran sallan nan na kore dukkan wani nau'i na girman kai a ban kasa yana tabbatar da Allah kaɗai za a bautata mu a ban kasa duk wani mai jin yana da wani matsayi ko yana da wani ɗaukaka ko yana da wani abu da yake da ɗaukaka da matsayi to wannan abin nasa bai da wannan daraja bai da wannan ɗaukaka wa kullu dinin fil wujub sannan kuma tana kore dukkan wani addini da ke ban kasa cewa Allah kadai za a bauta dama duk wani addini wanda ba na Allah ba wannan addinin ba na addini ne wanda yake ba da tushe balle makama illa kibriya'ullah yace face tabbatar da girma na Allah waddinin lalli ja a abduhu muhammad a rasulullah da kuma tabbatar da addinin da bawan Allah ya yi da shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad tasharrafa bi ru'yatihi fil manam ahad as-sahaba al-aqyar malai hakika ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah suna da sallama zaɓaɓɓu masu daraja shi Allah maɗaukakin sarki ya girmama ya daraja ya ɗaukaka ta hanyar nuna masa wato wannan kiran sallah a mafarki shi ne Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi radiyallahu anhu shi ne Abdullahi ɗan Zaid dan abdi rabbihi eh, Allah ya kara masa yadda sahabbai abdullahi ibn zaid biyu ne akwai abdullahi ibn zaid ibn asim wanda ya rawaito ruwayoyi da suke magana a akan alolar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne babban abbad ibn Bishir. akwai kuma abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi shi ne wannan wanda ya rawaito kiran Allah fa akarrahu nabi sallallahu alaihi da ya gani a mafarki sai marzan Allah sallallahu ya tabbatar mata, mana ya tabbatar da wannan kiran sallah cewa mafarkin nan na gaskiya ne daga Allah yake wa qad wa faqad ru'ya umar ابن الخطاب رضي الله عنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال يكي وقد وافقت رؤياه حقيقة وأن مفرشين عبد الله بن زيد يا إذا شيكم رؤيا أمر مفرشين أمر mana a daren da abdullahi ya zo wannan kiran sallah kuma umar shi ma ya gani a makon فأكرر النبي صلى الله عليه وسلم مزال يتبتا لما يقول والقصة بكاملها وأن قصة قبات أنت كملليتا تككيتا مروية في كتب السنة والسيرة أروي وشك اللي تتبين السنة اللي تتبين السيرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول اللي تتبين السنة حديث الله صلى الله عليه وسلم قصر za mu ga imamu tirmidhi da abu dawud da sauran ashabu sunan sarrawai tukisa bari mu karanta ruwayar a tirmidhi a sunan abi dawud yadda ruwayar za ta fito mana da yadda abin ya faru imamu abu dawud ya fitar da wannan hadisi a littafin sallah babin da yake kaifa al'adar yaya kiran sallah ya kasance bayan ya karo sanadinsa izuwa ga muhammad ibn ibrahim ibn al-arif al-taimi ya ce an muhammad ibn abdullah ibn zaid ibn abdi rabbihi ɗaga shi abdullahi ibn zaid ƙalai ce haddasa ni abi abdullahi ibn zaid ya ce babana abdullahi Dan zaid ya zantar da ni yace lamma amara rasulullahi sallallahu bin naqus yu'mal ليضرب به للناس لجمع الصلاة yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin a nemo kararrawa wadda za a dinga bugawa domin a tattara mutane zuwa ga sallah saboda bayan an tattauna me za a yi domin a tattara mutane guri guda a sallah wasu sun kawo shawara a dinga kunna wuta da rana a ga hayaki da daddare kuma a hangi haske ba za la yake wannan na majusa ne su ne suke amfani da wuta wurin bauta sai wasu suka ce a yi amfani da ƙaho a dinga busawa sai nan ma aka ce na yahudu ne sai wasu suka ce to a yi amfani da ƙararrawa a dinga kaɗawa nan ba ya yake na nasarar to an rabu a kan ko za a iya amfani da ƙararrawar amma ba a gama yankewa ba a wannan ranar shi za abdullahi ce yayin da aka yi umarni cewa a nemi ƙararrawa a dinga kaɗawa domin a tashi mutane a tunatar da su lokacin sallah ya ce da ya koma gida ya kwanta bacci da daddare ya ce tsafa bi wa ana na'imar waje ya ce ce za wani mutum ya kewayo guri na ina bacci da daddare ko yana kewayawa tare da ni a ɗakin Allah ta'ala lokacin ina bacci ne wannan mafarkin kuma mutumin a hannunsa akwai ƙararrawa mana yana ɗauke da ƙararrawa wa ana na'imun rajulun ya amilu na kusan fiye ya ce sai ga wani mutum na ɗauke da ƙararrawa a hannunsa ba kuntu sai na ce ya abdallah ya kai bawan allah a tabi'un na kusa za ka kai mun da wannan ƙararrawar ala zai ce wa mata na ne za ta yi ita abdullahi ce sai na ce Na da bihi ila tsala, kiran sallah za mu ke yi ala zai ce afala adulluka alama ko kai da min lalika ba za ka so in iriyar da kai in nuna ma abin da ya fi wannan alkhairi ba ba ƙultu na ko nace da shi ba na e eh, ga mun me ya fi ana sai ce faƙala sai ce da ni ta ƙunu kawai abin da za ku dinga faɗa ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya alal fala hayya alal fala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai kuma masa wannan kiran sallah ne kamar bari guda hudu a farko babu tarji'i mana babu wannan maimaita shaɗu Allah ilaha illallah mana ƙasa-ƙasa kamun a ɗaga. Ƙala ya ce sun masta kara alni sannan kuma ya dan matsa kaɗan ya banni kuma gaira ba'idin ba tare da ya ɗau lokaci ba kuma sun makala sai ƙara cewa da ni wata ƙulu iza a kamta sala in kuma za ku tsaye da sallah za ka tsaye da sallah ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad salah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيكون يا مسوى فلما أصبحت عبد الله ينتهي أن نوعي غريب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنى نور مزالة فأخبرته بما رأيت لباك لبار المفرك عندني سلا سلا فقال سيدي إن لرؤيا أفئد insha Allah ce tabbat wannan mafarki ne na gaskiya insha Allah insha Allah anan litabarruk kawai dan neman albarka ma'ana tabbat wannan mafarkin na gaskiya ne fakun shi annabi ce tashi ya kai abdullah ma'a bilal tare da bilal fa alqi alayhi ma aiki. ka dinga koya masa abin da ka gani na mafarkin na kiran sallah shi zai kira faliyu azin bihi shi kuma ya kira fa u an da sautan minka saboda bilal ya fi kamar ya faƙuntu ma bilal yake sai na miƙe tare da bilal faja alta ulqihi alaihi wa yu'adhdhinu ya zama ina faɗa shi kuma yana ranga da kiran sallah قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب sai Umar ibn Bilal na kwaɗa kiran sallah wa huwa fi baiti yana gida jirru rija a rida'ahu sai fito a guje har jan farjan lantsa yake a ƙasa waya kulu yana cewa wallazi ba saka bil haqq ya lalla. na rantse da sarkin da ya riko ka da gaskiya ya manzo Allah laqad ra'aytu mithla ma wallahi na ga irin wannan abin da aka gani mana irin wannan kiran sallar na gan shi a daren jiya an nuna min faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mazala ya ce falillahin abdu dukkan yabo ya tsara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsara wannan kenan muna iya cewa kiran sallah kenan Allah ta'ala ya kimsa shi ga wasu daga cikin sahabbai ɗaya zo ya faɗa aka tabbatar da gaskiyar abin da ya faɗa ɗaya kuma ya ƙara tabbatarwa wannan ya yi daidai da faɗin annabi da ya ce ru'uyatul mu'min mafarkin mummuli jiz'un min sittatin wa arba'ina na min an-nubuwa yanki ɗaya ne da bayan kuki arba'in da shida na annabta kenan ar-ru'yatu sabiqa min Allah kuma kyakkyawan mafarki daga Allah yake wannan sai tabbatar da wato ga ta hanyar da kiran sallah ya tabbata kuma manzon Allah ya ƙara tabbatar da shi ne abinda malamin yake nufi da cewa kistar ta zo cikin littattafan sunna da kuma littattafai na sira ma'ana wannan kissa ko wannan ruwayar yake ishara zuwa gare ta al-mu'asatu bainal muslimina bayan gina masallaci abu na biyu shine an kulla yan uwantaka a tsakanin musulmai mana an kulla yan uwantaka tsakanin musulmai kamun zuwan musulunci larabawa suna kulla yan uwantaka su ne akan kabilanci akan kabila da yaransu da dangi wannan shine abin da suke kulla yan wantaka kan wannan in an taba dan kabilarsu su aka taba koda kuma shine bai da gaskiya za ka kare shi za su yi rigima da kowaye akan haka suka rayu shi za a zama suna da tsananin ƙabilancin siya a wancan lokaci wani akan ƙabilarsa zai iya shirya yaƙi da wata al'ummar ɗaya saboda wani abu ƙanƙani da aka yi ma ƙabilarsa wannan shi ne da wato suka tattaro a kai wurin wannan maguzancin su yaƙi ba matsala ba ce a kan manufarsa ko shi kadai zai iya zuwa yaƙi mutane ina jin na taɓa kamar ƙisa da murul kai da ya tafi ya yaƙi wasan sarkin shi kadai kamar yanzu ka ce za ka tafi ka yaƙi turon misali ko ka yaƙi fusil kai kadai shi kadai ya ce bari ya je yaƙi sarkin ruwa saboda su akan wannan kabilancin ba abinda ya dame ko ba a tsoron mutuwa suke ba wani abokinsa ya ɗauka ƙarya yake ya bi shi ya raka yi da ya gaba da gaske ne sun dirfafi da sarkin rom sai abokin na sai fashe da kuka domin ya sun daga an yi sai fashe da kuka shi ya ɗauka da wasa ne amma sai ya ga ashe abin ba wasa ba ne maimakon ya murul kaisi zuciyarsa ta kare a sai ma ya faɗi wasu tuka ya ce baka sa'iri lamar abdar na, wa tsana an na na tsani da kaisa sa. kuntu na hula tabki a muka inna ma nuhawilu mulkan au na mutu fa ce yace abokina ya fushe da kuka yayin da ya ga sauran 'yan taƙi kaɗan makai yayi yaƙinin tabba za mu je gurin ƙaisar sarki zo yace sai mace da shi na tafke a luka kare da luka idan auna ya idan sa inna ma nuhawilu mulka ai mun fito neman mulki ne mu je mu kashe sarki rum mu samu mulki auna mutu ko a kashe mu auna mutu ko a kashe mu fa na uzara sai mana uzuri ake mun biyi ne ba mu da yawa na ne zai dame ka kaga ba abin da ya dame shi ko dar baya ji a kan abin da ya cinkara to haka su kamun zuwa musulunci to da musulunci ya zo tun a makka sai ya fara kawar musu da irin wannan nau'o'in na ƙabilanci aka fara ɗora su a kan cewa ginshikin ƙauna da taimakekeniya da ‘yan uwantaka a kafa ta kan addini akan musulunci domin wannan ne kaɗai zai haɗa al'umma guri guda in dai kace al'umma ta haɗu akan addini to wannan addini shi kaɗai zai haɗa kan al'umma guri guda ya kuma daidaita zukatansu guri guda kuma su yi abu daidai a lokaci guda amma in ka wani abu ba addini ba to wallah ba za a kai wannan wannan kan. duk abin da ka ɗauka ba addini ba ka gina haɗaka kafin wallahi ta sani shi sa Allah ya ce da annabi wa bai na qulubi Lau'an fasta ma fil ardi jami'an ma na baina ne walakin Allah bai baina Allah ya ce da ka ɗauki dukiyar duniya gaba ɗaya ka ba ka ciyar da su yace wala ba za ka iya haɗa zukatansu ba Allah ne ya haɗa maka zukatansu akan me addini to wannan ne kadai abinda zaka za ka haɗa zukata guri guda amma duk abinda ka ɗauko ba addini ba wala ya tsaro waɗanda za su ce mu ba ma yi su ce mun fita waɗannan su ce ba za mu yi ba waɗannan su ce to ai mun ran wannan ma me za mu samu shi ta kenan ma guzanci ne musulunci ya zo ya ce a kafa abu akan ƙaunar addini akan yanwantaka ta addini ya zo ne ya zo yana dawo maka da maguzanci aka yake da yawa na ka faɗa da yawa 'yan siyasar mu abubuwan da suke faɗa su kansu sun kan tsakani da Allah ya suke ya zo a ce arewa kaza kaza kaza kaza da shi fa mai cewa arewa kaza kaza da shi aka kassara arewa ba haka bane ko akwai wani mai cewa arewa a yau wanda ba da shi a kasar arewa ba inda shi a faɗa mun ni ba ban sani ba ko ni ne ban gane ba kaga ce ya koma yana kira zuwa ga mai maguzanci ke shi ta za daga an yi wannan kira ana haɗuwa wuri da sai wasu su ɓalle su ce ba ruwanmu wasu ce ya mu ne za mu samu wasu ce su ai mu ma ne wani ne in ma an yi ba za mu samu komai ba wasu ce kaza saboda ba zai yi a haɗu ba abu ɗaya ne zai haɗa mutane wannan addini to shi sanya bayan gina masallaci wurin da za a shirya addinin a tada al'umma a tarbiyyantar da su sai yin mataki na biyu kuma ya haɗa zukatansu wuri guda ta hanyar ne ya uwantaka ta wannan addini shi za ce al-mu'asatu bainal muslimin summa innal ladhi yasla li ba ne ce sa'an nan. manzan Allah suna sama bi jalibi qiyami bi bina'il masjid bayan gina masallaci da yi. wanda masallacin ne ya zama markazu tajammu ya zama wata cibiya wani markazi ne na tattaruwar mutane guri guda wacce alu da hada zukatan mutane guri ɗaya, to kama bi amalin a sai kuma zana ya miƙe ya tsaya tsayin daka wurin yin wani aikin na gaba min arwa'i ma ya asurhu tare wannan abin da annabi yana daga mafi kayatarwar abin da tarihi ya taɓa rawaituwa ga wani bawa cikin bayan Allah mana ba a taɓa samu a tarihi wani ya yi irin wannan abin ba in ba annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai kayatarwar gaske ka haɗe zukatan mutane akan addinin Allah wa huwa amalul mu'afa bainal muhajirin wal shi ne wannan ƙoƙari da yana kullu ɗan uwantaka tsakanin muhajirin da ansar qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yana faɗa cikin zadul ma'ad yace thumma afa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bainal muhajirin wal ansar fi dari anas ibn malik sa'an nan mazan Allah Suna alaihi wasallama ya ƙulla ƴan uwantaka tsakanin muhajiruna waɗanda suka yi hijira wal da kuma al ansar mutanen Madina ya ƙulla ƴan uwantaka tsakanin su a gidan Anas ibn Malik wa kanu 90 rajulan a lokacin mutum 90 ne nisfuhum min al wa nisfuhum min al rabi daga muhajiruna rabi daga al'ansa aka bainahum alal muwaqat dan ya kulle yan wantaka tsakanin su alal a akan daidaito a nuna musu da wane da wane ba bambanci da kabilar wane da ta wane ba bambanci wa ya yatawarasuna suna al-maut kai ta kai wannan yan uwantaka har ma ana iya gado tsakanin juna bayan mutuwa kenan muhajiri zai gaji ɗan uwansa balansare da aka kulla yan uwantaka balansare zai gaji ɗan uwansa muhajiri da aka kulla yan uwantaka a wannan lokacin yan uwantakar ta wuce maganar ma kawai addini a'a har gado a lokacin an kulla shi akan yan uwan ta addini sai daga baya sannan aka soke wannan hukunci duna zawin arha ba tare da yan uwan waɗannan ɓangarorin guda biyu sun gaji su ba ana yan uwansu ba za su gaji su ba saboda ba musulmai ba ne a ɗan uwansa da aka kulla yan ta da shi zai gaji shi kaga ce na wannan yana nuna ƙarfin wannan ƴan uwantaka ila aini waqa'ati badar haka aka ci gaba da yi har zuwa lokacin da aka yakin badar falamma nazala falamma anzala Allah azza wa jalla bayan badar yayin da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayat wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ta cikin suratu al-anfal lallai Allah ya ce lallai ‘yan uwa na zumunci sashin su su suka fi cancanta da sashi a littafin Allah wurin gado ke da. To daga nan ne, ruddatta waru ilamar ya ka dawo da gadon juna ya dawo ana gina shi ne akan mai dangantaka ta jini. Nuna afdil ukuwa ba tare da wancan yan ba wa kan hakika wasu cikin malaman sira ma na cewa innahu aka ba a ba'dhum ma'a ba'd ina cewa mazala ya tsinna yan uwantaka tsakanin na sashin su tare da sashi mu'asa to zaliya wata yan uwantaka ta biyu amma sai malai ya ce wasabtul awwal tabbatacciyar magana ita ce ta farko wal muhajiruna su muhajirai kanu mustaghnina bi quwwati al-islam wa quwwati ad-dar wa qarabati an-nasab an aqdi mu'akatin fi ma bainahum balike saboda su muhajiruna ai sun kasance sun wadatu da 'yan uwantaka ta musulunci da suke tsakaninsu da ‘yan uwantakar gari da sun baro maka, da kusanci na nasaba duk wannan ya wadatar da su daga kulla wata ‘yan uwantaka a tsakaninsu da khilafin mu'ajiri da ma'aikata tsakanin ‘yan uwantaka da za a kulla tsakaninsu da Sau da haka an kulla ‘yan uwantaka ne tsakanin muhajiruna da al'alƙa wa ma'ana hadal ikha malai ce ma'anar wannan yan uwantakar an ta zuba asabiyatul jahiliya yace domin a zagon yadda wannan jin kabilanci din na jahiliya a zagon yadda shi a kawar da shi ya zama ba abinda kowa ke gani a zuciyarsa sai musulunci yanzu ya daina kallon shi ɗan ƙabila kaza ne wannan ya daina kallon shi ɗan ƙabila kaza ne wannan ya daina alfahari da ƙabilarsa wannan ya daina alfahari da ƙabilarsa wata tasqutu fawariq nasar haka nan wannan bambance-bambancen na dangantaka shi ma ya zama ya tsaraya an daina kallon wannan ɗa ne ko wannan bawa ne ko wannan kaza ne wannan da launi wal watan da gari fala yakunu asasul wala wal bara illa al islam ya zama babu wani ginshiki da za a kafa ƙauna ko tsiyayya a kansa sai musulunci za ka kaunaci shi don yana ƙaunar Allah da annabinsa za ka ƙin shi don yana ƙin Allah da annabinsa shi ne kaɗai abin da aka ce za a kafa wannan yan wantaka a kai waƙadin tazaja عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير لهذه الأخوة ما ليس حقيقة أتكن ونن ينقوانتك da annabi ya kulla ta zamo 'yan uwantaka ce da tagar waya da a wasifin isa ba na ji a rai na cewa in fifita bukatar ɗan uwana akan bukatarka sai wannan ta shiga cikin yankuntaka shi sa Allah ya bi mutanen Madina da wannan ba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa to wannan yan uwantakar ta fifi ta dan uwana a kaina sai ta cuɗanya da wannan yan uwantakar wal muwafa da daidaita kan juna kowa yana ganin daidai shi da dan uwansa wal mu'anasa da jin nutsuwa da kowa wa isda'ul khair da kuma aiwatar da alkhairi da kyautatawa ga kowa sai zama waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun garwaye su sun cuɗanya ya hadhihi al a cikin wannan jaka, wa mala'at al-mujtama'il jadid kuma ta cika wannan sabon wato al'umma da ake kafawa bi arwa'il amsal da mafi kayatarwar misalai abinda malai yake nufi za ka buga misalai ire-iren waɗannan masu yawa masu ƙayatarwa na tasirin wannan yankuwantaka mana ya ba mu misali guda ɗaya rawan bukari yiwu imamun bukari ya rawaito cikin sadi'insa annahum lamma qadimul madinata lokacin da aka je madina aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina abdurrahman wa sa'd ibn rabi' Allah sallallahu alaihi a cikin yan uwantaka da ya kulla ya kulla yan uwantaka tsakanin Abdurrahman ibn Auf wanda muhajiri ne da kuma Sa'ad ibn Rabi wanda banan sabi fa qala li Abdurrahman ana cewa Sa'ad ibn Rabi yau daga yau Abdurrahman dan Auf ne dan uwanka kai tsaye sai kama hannun Abdurrahman ibn Auf sai ce da shi inni aksarul ansari malan ya ce ka sani na fi kowa cikin mutanen madina dukiya in dai ta dukiya ce ta gonaki da dukiya na fi kowa dukiya fa aqsimu mali mitsaini to zan raba dukiya ta gida biyu zan ba ka rabi yanzu ka rabi tunda kai dan uwana ne kaga wannan ba taba samun ka ba tare sai da sabon magana wani mura'ata ne yace ina auren mata biyu fanzur a ajaba umar ilaika ka duba ka ga wace ce ta yi maka fasan mai hajji ka gaya mun watsalliku ha sai in sake ta fa'iran ƙazar iddatuwa in ta gama idda fata zauwaji a kai ka ta kada to ka duba irin wannan yankuwantaka to shi ma kuma abdurrahman imna audin ka duba ka gani shi ma ba shi ma zaune ba ne kala sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya sanya maka albarka a dukiyarka da iyalinka ba na bana bukata wa aina sun uku ina kasuwar ku take domin a makka ma dai ni dan kasuwa ne saboda ka kawai nuna mu hanyar kasuwa ba na bukatar kudinka fajalluhu ala suqi bani qainuqa sai suka nuna masa hanyar zuwa kasuwar bani banu ba faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqisin wa a wannan ranar da ya fita kasuwa bai dawo gida ba sai da ya dawo da wani wato ‘yan kaya na cikui da mai kaga ya fara samun abubuwan kenan sun mata ba alhudu da na yi ci gaba da fita da safe yana zuwa kasuwa bayan yan kwanaki har ya tara kudin aure ya a yau man wabi yi a asar sufura. wata rana kawai na zuwa wurin mazala sai ga alamar jajajaja na tararen zafara wanda shi kuma tararen zafaran mata ne ke tawa tun da annabi ya ga alamar ta a jiki ya san mai yiwa masu ce su shafa masa bai sani ba fakalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da shi ma yamma. me ya faru kuma ya kai abdurrahman kala sai ce ta zawwashi ai aure ne kala sai manzo Allah ce kam sukta ilai a nawa ka ba ta sadaki kala sai ce nawatun min da nauyin ballan dabino na zinari shine sadaki mana sadakin gwargwadon ballan dabino ma na zinari wanda ya kai nauyin ballan dabino mana na biya sadaki kaga ai ya samu kudin bayar da sadaki kaga wannan yana cikin abin ban mamaki da ya faru wuya, haka na an rawaito wanda muslim ya fitar an abi uraira daga abi uraira kale قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار متعلم مدينة كثيرة عن النبي اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل suka ce ya mazala waɗannan gonakin na binan namu muna so ka raba mana tsakaninmu da ‘yan uwanmu mu'ajiruna ka raba mana daidai da daidai kala sai annabi yake la yake a'a faƙalu sai al'ansar suka ce da mu'ajiruna فتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة to tunda kun iya da a raba daidai da daidai to ku taya mu aiki ma'ana in an zo yin aiki a gonakin ku zo ku yi aikin wurin kulawa da ban ruwa da gyara da waye da yin kilili da makamantar wannan mu kuma sai mu sanya ku mai tarayya da ku wurin raba 'ya'yan itatuwan da aka samu 'ya'yan dabina suka ce a yi wannan ƙala ƙalu sai suka ce sami ina wa ƙala to wannan mun ji mun yarda kaga wannan yana nuna su kansu muhajirun ba ci ba zaune ba ba su da shi amma ga wasu sun ce a raba suka ce haka mu muna ganin sai mun yi wani aiki wanda mu ma za mu ba da wani gudunmawa na aiki a kan abin da za mu samu ba zama za mu kawai a dinga yi mana ina fata an gani wannan ya nuna addinin musulunci addini ne da ya gina a kan aiki ɗan adam mai tsaya ya yi aiki ya nemi ci gabansa da ci gaban al'ummarsa ba ya zauna ya zama ci ba zaune ba ba na cewa haza ya dullo na wannan yana shiryar da mu karara alama kana alaihin ansa akan abin da mutanen madina suke kai min al al baliga na tsananin wato ƙana'a da suke da ita da dangana da kaɗan da yadda suke da tsananin aba abada da bi ikwani imul muhajirin ga ‘yan uwansu mu'ajiruna suna na marabin suna aba-aba ta dangana da kuma menene suna iya musu wa minas tafiyar kuma yana nuna tsananin sadaukar wasu isari da kuma fifita waɗannan mu'ajiruna a kan bukatunsu walwud da tsananin soyayya ta hakika wasafa kuma yana nuna tsananin tsarki na zuci da suwa muhajir wato al'ansar suke da wa ma kana alaihin muhajiruna nan wannan yana runi zuwa ga kuma abinda muhajiruna suke kai min taqdiri hadal kana na cewa wannan karramawa da aka musu sun daraja ta sun mutunta ta haƙa ƙadari haƙiƙanin ba ta girma falam yastaghiluhu ba su karɓi wannan abin da aka yi musu na karramawa kawai don su zama shi ba zaune ba walam ya nalu min illa da kadiri ma yi mu audaku ba su karɓa daga wannan kyautar ba sai gwargwadon abin da zai biya bukatar ba wai su karɓa tsagar ta karɓa wannan yana nuna wannan yan kwantaka ba ƙaramin al'amari ba wa haka malai ce magana ta gaskiya faqad kanat hadhihi ilmu aka hikima qadna malai ce hakika wannan yan uwantaka da aka kulla wata hikima ce ɗaya daya wanda babu irinta wa siyasatan hakima kuma wani irin tsari na siyasa ne wanda ke cike da hikima wa hannan rashidan kuma wata hanya ce ta warware matsaloli da wato sabani cikin hanya wadda take shiryayya likasirin min al-mashaki na warware mafi yawancin matsaloli da mushkiloli allati kana yuwajibu al-muslimun wanda musulmai suke fuskanta wanda ta a shan ma'ilaiha wanda muka nuni gare ta a baya kaɗan daga cikin waɗanda annabi ya ƙulla waɗannan ‘yan uwantaka da su akwai misali آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن عارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يقول لي أنتك أكان حمزة بفرسة لزيد بن عارثة وآتى صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل ما يقول لي وانتك أكان عبد الله بن مسعود وأن مهاجريني يقول معاذ بن جبل wanda ya fi kowa sanin alun da arab cikin sabbai wanda balan tsari. wa a ka bai na abi bakr wa kharija ibn Zai, ibn abi zuhair aqub al harith ibn al khazar kana ya kulla tsakanin sayyidina abubakar da kuma kharija ibn Zai, wanda balan tsari ne na daga cikin khazraj wa abu talhat al ansari ya kulla tsakanin abu talhat al ansari wa abu ubaida ibn al jarrah da abu ubaida ibn al-jaba wa abdurrahman ibn auf wa sa'ad ibn rabi da abdurrahman ibn auf kuma sa'ad ibn rabi wa zubair ibn al wa ka'ab ibn malik tsakanin zubair kuma da ka'ab ibn malik kaga duk wannan yan kwantaka ne wa salman al wa abu darda da salman al kuma da wa abu waɗannan kaɗan daga cikin waɗanda aka kulla yan al'imam ibn ishaq a cikin sirarsa ya jero kusan mutane masu yawan gaske daga cikin waɗanda aka kulle ‘yan uwantaka sai dai ruwayoyin suna da matsala mafi yawancinsu mursalai waɗannan da muka ammata su ne suka zo cikin ruwayoyi ingantattu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai abin da ya tabbata shine an kulla yan uwantaka tsakanin muhajiruna da al'ansa. wanda wannan yan uwantakar ita ta tasirin da musulunci ya samu ƙarfi a madina ya kafu wanda daga madina ya yadu a zuwa gabaɗin duniya ma baki daya a shi wannan yanwantaka ba ƙarfin al'amari ba to shi ya sanya sai musulunci ya ɗau wannan tsarin duk abin da za a yi za a kafa shi ne akan addini shi ce innamal mu'minuna ikhwa lalle mummune yan uwan juna ne ba aslihu a kawai ku sulhunta tsakanin yan uwan ku zuwa samu sai zama duk wani abu da za a yi a musulunci ana gina shi ne akan addini kuma duk abin da aka gina kan addini zai tsoro duk abin da aka gina ba kan addini ba ya tarwa ko menene duk karfin su ya tarwa me yasa saboda ba kan abin da Allah da Annabi suke so bane shi kuma wannan an ci gaba da tafiya Allah zai zare taimakon ka in Allah ya zare taimakon sa kan abin wani abin tarwa tsewa ne kuma tunda ba addini ne ya hada ba ana tafi sai ga son zuciya ya biyo baya daga nan sai a tarwaje amma in kan addini ne son zuciya ba zai biyo baya ba shi za za ga duk wata abota da aka kulla ta akan addini za ga ta fi ne amma abota da aka mata akan duniya za ga ba inda ta kullewa saboda tana ginuwa ne akan masana in ɗaya ɓangaren baya samun abin da yake so to zai da yatsu wannan dangantaka amma idan an kunna dangantaka akan addini ko ya amfana ko bai amfana ba ai ba wannan ke manufar ba saboda Allah dama aka kulle yan uwantaka to za ga wannan yan uwantaka ta dole ina fata an gane Allah ya samu dace lokaci ya yi mu kwana nan wanda ya ce asalamu alaikum ya alaita yin magani da haram kamar giya da makamantanta bai ba hadisi karar manzala yana cewa Allah bai sanya warakar ku ba a cikin abin da ya haramta muku wata ruwa yake ta dawo ibadallah ku yi magani ya kuma yin Allah wala ta dawo bi haram kada ku yi magani da haram wani ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam yake akwai giya da yake sa ta a magani shin yana iya amfani da ita magana yake inna ha laysat dawa walakin hadda yace ba magani ba ce ciwo ina roƙon a sa ‘ya'yana ne ko ‘ya'yana a addu'a ‘ya'yana a addu'a Allah ya shirya da su to Allah ka shirye su da dukkanin ‘ya'yan musulmi baki ɗaya Allah ka shirya mu da su ka dora su akan hanya madaidaiciya wane abu guraira kuma gaskiya ne bai yi aure ba wani an zarar mun bada ita ba kuma bayar ba abu huraira sunansa abdurrahman ibn sakhar kamar yadda imamun lauyerin jayar imamu tirmidhi yace sunan sa abdullahi Ibn amr yace ya ji daga malaminsa sa imamu bukhari shi sa ibn abdul bar yace akwai maganganu wajen talatin dangane da hakikanin sunansa. amma dai maganganun da suka fi shahara su ne waɗannan abdurrahman ibn sakar ko abdullahi Ibn amr kamar da imamu bukhari ya rinjayar kamar da kuma tirmidhi ya rawaito cikin sunan ɗansa a wannan shine ya musulunta kusan ƙarshen shekara ta shida ko farkon shekara ta bakwai bayan hijirar annabi idan bai wuce shekara uku ko shekara hudu ko hudu ba kaɗan da manzala illa da sallama amma tun bayan musuluntarsa ya lazimci annabi sallallahu alaihi wa sallama bacci ne kaɗai yake raba su da manzala sallallahu alaihi wa sallama bacin cewa bai aure ba ba haka bane yayi aure kamar yadda ruwa yi da yawa sun tabbatar da cewa abu wane ne ya mai ake nufi da kalmar sana kuma suwaye salafawa ce siffarsu kalmar salaf A salafu shine magabaci wanda ya gabace ka turanci a ce salaf ba a cewa salaf garibi ana cewa salafu sale saboda magabata ga mutum iri biyu ne akwai magabata na kirki akwai magabatan banza aka yake shi za a malamai ta suke salafu sale magabata na kwarai kuma in ka ji an ce salafu sale, ana nufin sahabban manzan Allah da tabi'un da atba'u tabi'in da waɗanda suka bi gwadaban su ake ce masala abin da yasa aka kira su salaf domin su ne farkon al'ummar da addinin ya zo gari su su suka karɓa daga annabi su suka karantar da tabi'un tabi'una suka karɓa suka karantar da atba'u tabi'in to shi ya sanya kuma suna cikin zamani da ya fi kowane zamani daraja saboda annabi ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum shi za a ke ce musu as-salafu salih kuma gungun gwadaban su shine jira, shi za in kana so ka gane me addini to sai ka kalli wannan zamanin nasu an yi wannan abin in an yi ya zama addini in ba a yi ba ba addini ba shi za imamu malik yake faɗa bayan ya karanta waccan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati lokacin da yake man ibtada bil islam bid'a yaraha hasana yace duk wanda ya kirkiri bid'a a musulunci kuma yana ganin abu ne mai kyau yace faqad za'ama anna muhammadan khana risala kamar yana cewa manzala yayi ha'inci a isar da sai sai saboda Allah na cewa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إمام مالك فلا فما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلن يكن اليوم دينا duk abin da a wannan ranar da wannan ayat ta sauka wanda manzala yana mina ranar sallah a hajjin kwana amma malisu sai ce duk abin da bai zama addini ba a wannan ranar ya ce ba zai taɓa zama addini ba a yau a zamanin hafa maliku ya rayu tsakanin karni na farko zuwa farkon karni da biyu an haife hijira mai a shekara 91 ko da biyu ya rasu hijira mai shekara 150 ko da shida ko da biyar kaga ya rayu an haife shi farkon karni na farko ya rasu a cikin karni da biyu amma yake cewa duk abin da a wancan ranar bai zama addini ba a yau a zamani na ba zai zama addini ba ya kuma mu wannan karni na nawa kaga ba zai zama addini ba to waɗannan magabatan su ake ce ma as-salafu salih magabata na kwarai ana nufin sahabbai da tabi'un da atba'u tabi'in saboda su ne khairun nasi karni abinda ake nufi kenan sannan siffar su kaji siffar su suna kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ne ya karanta da su kuma kai ma kana so ka zama haka sai ka da dabar shi ne zai maka salafi amma ba irin yanzu kuma ya zama kamar wani adu sai ka ji mutum ya ce a salafi ne shi amma zai ga yana uwarsa fadara kama ɗan iska ne kawai ba mu sani haka ne kuma ba haka bane ga misali abu huraira babarsa lokacin bata musulunta ba bukari ya rawaito a adabul mufarad haka nan musulun ya rawaito cikin kitabul ina ya sahihi har musulunci take faɗa magana ta zazzaji musulunci amma bai taɓa mutuwa ya da ta koya ya kyare ta ko ya ci mutuncin ta in ta aibata sai ya kuka yi ta kai shi har ta kare zo gaban manzala ya ce ya manzala yana kuka ya ce mahaifiyata tana faɗin abin da bai dace ba ya manzala ina roƙonka alfarma ka roƙa min Allah ya shirye ta sai manzala ya ɗaga hannu ce Allah ka shirye da babar abu hurairah yana komawa gida ya ce ka dawo ya ce eh ya ce kai na shiga addini nan na kwashe da wallahi ilaha illallah sura annabi muhammadu rasulullah kama zai ya ce shi salafi ne haka yake rubutawa a social media a salafi sai ka ji yana tashin baki da babansa babansa ya ce kaza ya ce ba zai ba sai a kawo karasa ya zagi babarsa ko ya zagi yayi babarsa ɗan iska ne wannan ba magana salafi ya cire wannan a salafi ɗin da sunan saboda a salafi baya irin waɗannan abubuwa yana ƙoƙarin yin mai bin tafarkin magabata na kware wannan shi ya sunan abinda annabi da abubakar da umar suka je gidansa shi kuma ya tafi ɗebo ruwan daɗi abul haisam sunansa abul haisam banan tsari ibn tayyihan shi kaga yunwa ta fito da annabu da abubakar da umar shi ba magana yunwa yake ba shi ruwa ma ba kowanne yake sha ba ya tafi su yawa ai haka duniya take ko ko yanzu kai kana fama ya za ka samu masalar da za ka ci wani masu masalar ruwa ma ba kowanne yake sha ba haka wani kayan ka samu garau-garau shinkafa sai ka ci shi ba irin ta yake ci ba irin wannan ta algara da yake wata wannan ɗan ledar ba haka bane a na faɗi sunan ba akwai mahaifiyar tsirrikar malam khamis da dr ibrahim oscar da malam garba duka allah ya yi musu rasuwa tabbas na ga a sanarwar rasuwar waɗancan bayan allah da kuma wannan baiwa allah ta zuni ke jin labarin rasuwarsu a muna tawassuli da wannan karatu da kaunar da muke ma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka jikan waɗannan bayan Allah ka haska kaburburansu ka sa aljanna ce makomarsu Allah ka yafe kurakuransu Allah ka albarkaci bayansu ka rika su ka haɗa kansu ka shiga cikin lamarinsu baki ɗaya sauran magabatanmu iyayenmu da malumanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji da rahama baki ɗaya Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ne bambanci tsakanin almuwasa da almusawa almuwasa shine daidaito wurin wato taimako ya zama abinda kake da shi ya zama da kai da ɗan uwanka duk ɗaya kuke za ka daidaita shi da shi wurin wannan abin ka bashi kamar yadda kai ma za ka yi amfani da shi shi ma ya amfani musawa kuma shine daidaito wurin wato matsayi ba ka ɗaukan kanka kai maɗaukaki ne kana ɗaukan kanka da kai da shi duk ɗaya kuce ba na ba bambanci Allah ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafanci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya waɗannan bayan Allah ya suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu na rahma Allah ya sa aljanna mu koma Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe